Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kai masu sauraro har yanzu dai muna ci gaba da karanta muku littafin mai suna Zainabu Abu kashi na hudu. Bismillahi rahmanu rahim. Nan farin sa ya ƙara ɓaci duk duniya in ka cire iyayensa ba shi da abin da ya fi so sama da ƙanwarsa. Baya so ya ganta cikin damuwa shi yasa suke yawan samun saɓani da shahida don me zai nuna wa ƙanwarsa kulawa soyayya irin haka shi ma ba shi ba mai sharrin da shi ba ma sharrin da Asma ta yi mata bane ya ɓata masa rai. Hukuncin da Abi ya ɗauka ne ya fi komai ɓata masa rai. Did you pray? Ɗaga masa kai ta yi to ki je ki yi alwala ki yi addu'a ki kwanta bacci. Gobe ki shirya kamar yadda kika saba zan kai ki makaranta da kaina amma yaya amma yaya dakatar da ita yayi abin da ce kawai zaki yi. Yayi sai da safe. Zai iya juya komai idan an yi masa amma ba zai juya ganin kanwarsa cikin damuwa ba. Zai yi duk yadda zai yi ya ga ya sanya kanwarsa da mahaifiyarsa farin ciki ko da zai rasa nasa farin cikin ta sanadiyyar haka. garfe ɗaya da rabi na dare gaba ɗaya kowa ko ina ji kake tsit baka jin ƙara komai sai haushin karnuka. Kowanne bawa yana can kwance yana hutawa daman Hausawa na cewa dare mahutar bawa. To a nan ma hakan ce ta kasance Bos da yaransa ne suka yi wa gidan mai girma Alhaji Murtala canji diren mikiya a cikin gidansa tare da iyalansa. Kowanne a cikin su fuskarsa a rufe take babu abin da kake iya gani a fuskar sai su Gaba ɗayansu sanye suke da baƙaƙen kaya hatta hannayensu da ƙafafuwansu sayen suke da bakar safa ko da suka shiga gidan gaba ɗaya mutanen gidan bacci suke ku shiga ɗakunan ku fito min da kowa da yake cikin gidan nan babba da yaro bana son ku bar kowa ku fito min da su duka nan da nan suka cika umarnin bas fitowa aka yi da alhaji murtala canji tare da matarsa baba ne ya hankaɗo babbar diyarsa mace tare da ƙaramin ƙaninta wanda bai wuce shekara goma ba a duniya ku durƙusa akan ku mana bas ne tsaye kuma kuna tsaye baba ya daka musu tsawa aiko cikin rawar jiki da tashin hankali suka durkusa a ƙasan kafafuwansu zama bos yayi akan ɗaya daga cikin tsadaddun kujerun falon ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya kamar wani kamar yana zaune a babban falon gidansa. Cikin murya muryarsa ya fara magana, "Ina so ka bamu kuɗin nan da aka kawo cikin gidan nan ɗazu. Wannan shine kawai abin da ya kawo mu. In fa ka ba mu haɗin kai kenan, in kuma ka ce za ka ɓata mana lokaci to fa ba za ka ji daɗin abin da zan yi wa iyalanka ba. A'a yallaɓai babu wani kuɗi a cikin gidan nan. ta taurin kai za ka gwada mana kenan ko? A'a yallaɓai gaskiya nake gaya maka. oke ke kuma ina so ki kwaso min ki Cikin rawar jiki ta ce, "To." Gwaska ya raka ta ta ɗauko cikin mintuna ƙalilan ya raka ta ta ɗauko su. kai kuma tun da taurin kai zaka gwada min baba ku yi min fata-fata da yarinyar ta. ya nuna yarinyar cikin tashin hankali ta fara ja da baya tana girgiza masa kai tana hawaye baba na bin ta, yana murmushi wannan dama da bas ya bashi yallaɓai kar ku yi min haka zan bayar zan ba ku wallahi kada ku yaga kada ku yaga wa ya ta rigar mutunci dan Allah baba dakata wani bakin ciki ya ji na ya ji jin an dakatar da shi daga jin daɗin da zai yi nan aka raka sai ya ɗauko kuɗin cike da manyan bags guda uku tashi boss yayi yana cewa na bar ku lafiya sai mun sake haɗuwa daga nan shi da yaransa suka fito daga gidan motocin motocinsu suka shiga suka bar unguwar a ɗari asubahi na yi zainab da tashi ta yi sallah sannan ta fara shirye-shiryen ɗora wainar siyarwa saboda da zarar gari ya waye za a fara shigowa siya jika ta yau ke ce za ki tuyar wainar eh ana so nake yau ke ma ki huta da wannan hayaƙin da kuma hayaniyar yaran nan ki je ki kwanta ki yi baccin ki da zarar na gama suya zan ɗora miki ruwan wanka sai ki yi wanka ki shirya ki karya to jika ta haka Anna ta shiga ɗaki ta yi kwanciyar ta duk yaron da ya shigo yau Zainabu ce take soyar waina sai ya shiga hankalin sa ya kuma nutsu haka ba tare da wata hayaniya ba ta gama suyar wainar tata sannan ta sallami yaran sannan ta ɗora musu ruwan wanka ta gyara gidan tsaf sannan ta shiga wanka tana fitowa ta haɗawa annan ruwan wanka tashin ta je ta yi sannan ita kuma ta kawo musu abin karyawa nan Allah ta fito suka karya Allah ya miki albarka jika ta, amin ya Allah Anna ta Allah kuma ya shirya min ke ya kuma kawo miki miji na gari ni fa Anna ba zan yi aure ba ina nan tare da ki ta faɗa tana tuwo baki to baki baki so ke ma ki aure ki haifar min tattaɓa kunne kamar yadda iyayenki suka haifar min ki to wai ni inna ba a yin iya haihuwa ba tare da an yi aure ba amma kar ki damu zan ci tuwo da yawa anjima da daddare kin gobe da safe sai in tashi da ciki kin ga daga nan sai in haifar miki tattaba kunne dariya ce so dariya ce sosai ta kama Anna jin wannan shashancin to shikenan yau zan ƙara yawan tuwo kenan saboda ki ciki koshi kin ji jikata Anna ni bari na je dama zan je gonar mai gari in tsinko mangwaro amma dai kin san yayi gardi akan zuwar masa yayi gargadi akan zuwar masa gona a tsinko masa mangwaro ko to ai wannan faɗarsa ce dan ya faɗa kuma sai mu daina zuwa ai inda sabo ai in dai saboda faɗarsa na daina zuwa ai ko ban cika Zainabu abu ba to a dawo lafiya jikata kin san duk abin da yake so ni ina son sa na sani Anna ta shi yasa kullum nake ƙara son ki ni dai na tafi sai na dawo to Allah ya dawo min da ke lafiya fitowa ta tana faɗin Allah ya haɗa ni ni da abokin faɗa amma har ta je gonar mai gari bata samu abokin faɗa ba amma mai tana zuwa ta da mai gari ya kawo wanda zai na masa gadin gonarsa Ke tsaya daga nan ina zaki je? Gonar da, da kake gadi zan shiga in tsinko mangwaro ko da kana da damuwa da hakan. Ba ni da damuwa amma fa kar ki manta abin da kika ci. Gonar da nake gadi kin ga kuwa baki ki isa ki shiga ba. Dariya ta fara tana nuna sa yanzu, yanzu kai har kana tunanin ka isa ka hana Zainabu Aba abin da ta yi niyya? Ai ko sama da ƙasa za ta haɗe ban ga wanda ya isa ya hana ni shiga gonar nan ba. Towowa ta yi za ta shiga ya kankani wajen dutsen da ta gani a ƙasa ta ɗauka ta ƙwalla masa a ido. Nan tafe Nan take ya fara ihu yana birgima saboda raɗaɗin azabar da yake ji. Tsallake sa ta ta shige gonar bata wani sha wahala ba ta ɗebo mangwaro ta fito daga gonar har lokacin mai gadi na birgima a ƙasa na azaba. Ko ta kansa bata bi ba ta tsallake sa ta yi wucewarta. Kamar yadda ya ce ta yi haka ta yi, safiya na yi ta shirya tsaf cikin yunifom ɗinta direct dakinsa ta nufa. Shi ma ya shirya yana ƙoƙarin fitowa ta shigo. Yaya good morning, good morning how are you, I'm fine yaya. Mu je kuwa fitowa suka yi ta buɗe mota ta shiga shi ma yana ƙoƙarin shiga ya ji an ce idan uban wa za ka kai ta. Abi I am taking her to school. don Allah Abi yarinyar nan bata da burin da ya wuce ta yi karatu ina roƙonka don Allah Abi don't destroy her future Abi yau dai ina roƙonka akan wannan alfarma a matsayinka na mahaifina kallonsa kawai yake tunda ya fara magana har ya dasa aya shi kansa ya san yana matuƙar son yaron nasa kuma baya son ɓacin ransa amma bai san me yasa mai ya shiga kansa ba kwana biyu yake jin tsanar su kuma yake musu waɗannan abubuwan tunda har ka roƙe ni ku je ka kai ta amma baka sani duk abin da ya faru da ita is none of my business, don't even mention my name. Ku yi kuka da kanku and that your kuma in ka ga dama yau ma kar ka zo kamfani ka ga yadda zan bata maka rai. Yana gama faɗin haka ya shiga motarsa. Direba ya ja suka tafi. Ajiyar zuciya mai ƙarfi Muhammad Karim ya sauke. Ko babu komai shalilan kanwarsa za ta ci gaba da zuwa makaranta. Get in it is getting late. Shiga ta yi suka bar gidan zuciyarsa falfarin ciki ta ma rasa wacce addu'a za ta yi wa yayan nata cikin mutukar bakin ciki mami ta saki labulen windon ta ta koma ciki zama ta yi akan kujera tana huci ban so ka bar su suka tafi ba ta yaya bayan ka ce ba za ta sake zuwa makaranta ba amma kuma ka bar su suka tafi dama na san muddin waccan dan banzan na raye ba zai taba bari ta daina zuwa makaranta ba in ko ta daina zuwa to he is not breathing anymore amma ai kun san wata ba ku san wata ba zan yi maganin ku ne asfa ya kira sunanta cikin nutsuwa na ya sai da ya numfasa sannan ya ci gaba da magana na san cewa ke yarinya ce mai nutsuwa kin ji dai abin da abi ya faɗa daga masa kai ta yi ta ce to in Allah ya so da zan kiyaye ki tsare mutuncin ki a matsayin ki na ɗiya mace kin ji kuma ina so ki zama yarinya mai nutsuwa mai ladabi sannan kuma mai girmama na gaba da ita kin ji yar kanwata insha Allahu yaya I will not disappoint you insha Allah I will did all as you said yawwa yarinyar kirki Allah ya miki albarka Allah ya kare min ki a duk inda kike amin yayana da wannan hirar suka so school din har za ta fita ya dakatar da ita chocolate ya dauko a back seat manya guda biyu ya mika mata cikin murna da farin ciki ta amsa na gode yaya mayar mata da mushin yayi study hard kin ji Allah ya insha Allah yaya ta faɗa tana ɗaga masa hannu sai da ya ga ta shiga sannan ya sauke ajiyar zuciya yana faɗin alhamdulillah sannan ya ja motarsa ya bar wajen bai zarce ko ina ba sai kamfani lokacin da ta shiga aji har malamin english ya shiga good morning sir good morning my dear you are late i'm sorry sir okay have a seat and bring out your book zama ta yi tana tuwal da ta tun tunda ta shigo take hararar hararta cike da bakin ciki kamar ta zai faɗo ƙasa amma kika ce mana abi ɗinku ya ce ba za ta sake zuwa ba Safiya ta tambayi Asma murya tun ƙasa-ƙasa "I don't know what happened amma jiya haka Abi ya ce she will never come again." yi baki Safiya ta yi daga nan babu wanda ya sake magana har malamin ya gama sa ya fita. Tana ganin malamin ya fita ta tashi ta je wajen Asfa dama ta matsu ta fita ji take kamar akan ƙaya take. How comes da Abi ya barki kika zo bayan ya ce ba za ki sake zuwa ba. Murmushi mai ciwo Asfa ta yi amma sai ta yi sai ta ce ni ma ban sani ba kawai dai ya ce min in shirya. Da na shirya shi ne muka taho tare ya ajiye ni shi kuma ya wuce ofis. Wai kina nufin Abi ya kawo ki? Yes, of course. Let me even show you what he give me. Chocolate ɗin ta nuna mata. Ji ta ranta na suya. And why is mine? Ni ma dai ban sani ba amma za ki iya bari in mun koma gida ki tambaye sa A ta ta tashi daga wajen ta koma wajen zaman ta aranta a mutukar ɓaci. Assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya kwaɗa sallama har sau biyu. Ni ko jika ta sallama ake a waje ki je ki ga wa mai gantalallen ne ke kwaɗa mana sallama da ranar Allah haka kamar mun ci masa bashi. Yo Anna ba za a zo da rana ba da daddare ko da asuba kike so a zo. Kin ga tashi ki je ki gano min jin an ƙara kwaɗa sallama yasa Zainabu ta sake bata sake magana ba ta tashi ta fito malam lafiya zaka rinka kwada mana sallama haka bashi ko tara ta fada tana turo dan kwalin gaban goshinta ba wajen ki nazo ba wajen anana nazo dan haka ki yi min magana da ita amma lalle malam kai dan rainin wayo ne ai in ka ganni a wajen nan kamar an ga Anna ne to wai tsaya ma me yasa kake neman ta jin shiru shiru Zainab bata dawo ba yasa Anna fitowa jikata me yake faruwa ne gashi nan wai wajen ki yazo dan rainin hankali kawai shi dai bai ce komai ba lafiya kake nema na da amma mai gari ne yake neman ku ya ce in zo in tafi da ku iye sai ka ce wasu ƴaƴanka rabu da shi anna ka je ka ce masa mun ci dubu sai ce to ba za mu zo ba a'a jikata mai gari fa aka ce yo ai mai garin fa a'a hanyar lafiya a bita da shekara kaga bawan Allah ka je ka ce masa ga mu nan zuwa a'a ce cewa in taho kafa ta kafar ku amma fa mutumin nan ka cika ɗan rainin hankali bar mana kofar gida aka ce ko baka ji bane ta yunkuro kamar za ta dake sa babu shiri ya ƙarasa. Nafi'u ya ƙara wa wandonsa iska. Ni fa Anna da zaki ji magana ta to babu inda za mu a A'a jikata mu je dai mu ji wacce ƙarar tamu aka kai masa don in aka ji kiran mai gari to billahi lazikaran mu aka ƙarar mu aka kai masa don haka ta lallaɓa ta suka tafi.